ya dan dagata da yin maganar yana kallon fuskokin sauran yan uwan nashi kafin ya ci gaba da cewa idan har muka yi ma Angel biyayya za mu koyi abubuwa da dama a wurinta wanda ba mu iya ba za ta wayar mana da kanmu kuma za ta ɗaura mu akan hanyar daidai amma fa shawara ce nake ba mu mu yi tunani ya kai karshen maganar yana jira ya ji amsar da za su ba shi dija ce ta ce amma ai tsohuwa ta ce mana kada mu yarda da ita za ta gurɓata mana mu ne kuma tana yi mana karya ni dai gaskiya ba zan yarda da Angel ba ta yi maganar tana maƙi kafaɗarta maimakon Angel ta ji haushin maganar Rija sai ma ta saki murmushi saboda ta lura har da kuruciya ke ɗawainiya da ita maganar da Jafet ya faɗa gaskiya ne Angel masoyiyar mu ce kuma komai take yi mana tana kokari don ta ga mun dawo akan hanyar daidai ina roƙon duk wani da ke kyararta a cikin mu ya ajiye makaman yakinsa ya zo mu rungume juna faɗa ba namu ba ne a tsanaki batul ta kai ƙarshen maganarta silar angel danish ya samu sauki ba shi kaɗai ba tun jiya da angel ta rera mana wakar nan mai daɗi da sanyaya zuciya baki ɗaya jikin kowannen mu yayi sanyi dariya angel ta yi jin abin da aziza ta ce ba waka ba ce karatun alkur'ani ce mai girma cike da mamaki suka maimaita kalmar karatun alkur'ani mai girma hanna ta ce menene ma'anar hakan ku za ki iya fahimtar da mu ta yi maganar a kagare da sanjin amsar da angel za ta basu kokarin buɗe baki ta da niyyar ta ba hannu amsar tambayar ta sai dai kafin ta yi yunkurin yin hakan suka jiyo motsin buɗe kofar ɗakin tsohuwa nan fa hankalinsu ga baki ɗaya koma akan kofar ɗakin fitowa dai daga cikin ɗakin tana dogara sanda fuskar nan a turbine babu walwala a cikinta da sauri su hannu suka nufe ta cikin girmamawa suka gaishe da ita babu yabo babu fallasa ta amsa musu Parvin ta ce tsohuwa yunwa muke ji katti sun kawo mana abinci a lokacin ba mu farka daga bacci ba har sun tafi da shi jinjina kai tsohuwa ta danyi tana bin fuskokinsu da kallo su kansu sun lura da canjin da ke a tattare da ita kamar wani abu na damunta hannu ta ce tsohuwa baki da lafiya ne na kamar baki a cikin walwala sai lokacin tsohuwa ta bude baki ta ce kun yi kuskure da kuka bari katin nan suka juya da abincin nan ai kun san ba sa wasa da lokaci me yasa ba ku farka daga bacci ba har suka tafi bayan kun san cewa ba dawowa za su yi ba idan har suka tafi da shi muryar farbin tamkar za ta fashe da kuka ta ce yanzu shi shikenan ba za mu samu abinci ba yau idananta suka ci ciko da kwalla anjel da ke a can tsaye rike da kogo ta tunkari inda suke a gaban tsohuwa ta tsaya tare da cewa irin kaunar da kike musu kenan ashe uwa za ta iya barin 'ya'yanta da yunwa alhalin ita ta cika cikinta ta ƙoshi waye bai kuskure a rayuwa yin bacci ya zama laifi kenan in banda rashin lissafi ta ya mutumin da ke bacci zai zama mai laifi me yasa su kattin da suka zo ba su aji mana farantan abincin ba su su sai su tafi idan ya so a duk lokacin da muka farka sai mu ce amma saboda tsabar zalunci shine suka tattara kayan abincin suka tafi da shi anya kuwa tsohuwa cike da tuhuma ta kai karshen maganar tana kallon fuskar tsohuwa ta tsare ta da waɗannan jagwala jagwalallun idanuwan nata da kyar ta iya buɗe baki ta ce haka dokar aikin katti suke lokaci gare su ba sa wasa da aikinsu idan suka kawo abinci suka ga babu wanda ya zo ya ci za su kwashe su ne su tafi da shi wannan ita ce amsar da tsohuwa ta ba Angel. Mamaki akan fuskar Angel ta ce wannan wata iriyar doka ce mara kan gado mara tsari. Wannan ai horo da yunwa ne. Abincin ma da sau ɗaya ake ba mu shi a rana mun ƙoshi ba mu ƙoshi ba wannan ba damuwar ku bace shine kuma hadda wata dokar in an kawo abinci ba mu hallara ba za a juya da shi me hakan ke nufi wai mu me kuka ɗauke mu ne dabbobi ne ko me a harziki angel ta yi maganar wata iri iriyar gigitacciyar tsawa batul ta daka ma angel baki ɗaya sai da kowa ya razana hatta da shi da ke a gide saman gadansa sai da ya firgita ya nemi zaucewa a matukar ruɗe angel ke kallon batul ta ɗaura fuska tamkar ba ita ba cikin fushi ta soma magana ya kamata ki kiyaye harshen ki, a duk lokacin da zaki magana da tsohuwa dan me zaki rinka yi mata magana a gadarance babu tausasa harshe idan ma kina son shiga tsakanin mu da ita ne ina so ki sani ba za ki taɓa yin nasara ba ita ɗan uwa ce a gare mu kuma ba za ta taɓa iya cutar da mu ba ba Angel ba hatta su Haris sai da suka sha jinin jikinsu jin yadda Batul ke magana a faɗace abinda ba ta taɓa yi ba muryar angel a disashe ta ce batul yau ke da kanki kike yi min tsawa saboda kawai ina son kwato muku hakkinku da aka tawaye kafin ta kai karshen maganar ta Chavit ya dakatar da Angel ta hanyar daga mata hannun shi enough kawai ki mana shiru kina so ne ki shiga tsakani na da tsakanin mu da ita babu ruwanki da rayuwar mu ki bar mu a yanda kika gan mu haka muka saba rayuwa bin dokar kurkuku wajibi ne a gare mu mu prisoners wani irin wani irin murmushi wani irin shi'umin murmushi tsohuwa ta shiga sakewa nan da nan walwalar fuskarta ta dawo jin yadda suke koyon suke goyon bayanta ashe har yanzu hayakin sihiranta na aiki yadda ya dace ta ambaci hakan a cikin zuciyarta tuni idanuwan Angel sun ciko tab da kwalla tsabar bakin ciki ya hana ta ƙara cewa komai juyawa ta yi a fusace ta koma saman gadonta ta zauna tare da ruko filo ta rungume a kirjinta kallon tsohuwa ta yi da alamar farin ciki akan fuskarta ta ce ku ci gaba da iman biyayya ‘ya'yana albarka za ta tabbata a kanku muryar farbin a kule ta ce abincin fa tsohuwa ta bata amsa da cewa ku jira ni ina zuwa ta ambaci hakan tare da juyawa ta shige cikin ɗakinta ba ka iya hangen komai ko ka sai duhu ba da jimawa ba sai ga tsohuwa ta fito hannunta ɗaya a riƙe da kwandon kayan marmari miƙa musu ta yi ku je ku sha kafin zuwa gobe za ku samu abinci hannunsa har kyarma yake yi wurin karɓar kwandon daga hannunta juyawa ta yi tana dogara sanda ta koma cikin ɗakinta tare da jan kofa ta datse ita dai angel san ba ta yarda da kayan marmarin da tsohuwa ta bada ba ita dai angel san ba ta yarda da kayan marmarin da tsohuwa ta ba su ba cike fa da kwando manyan apple ne tare da daman ayaba akalla kowa zai samu apple uku da ayaba uku batul ce ta rarraba musu kayan marmarin kowa ya karba yana sha ko da ta miƙa ma Angel hannu ta sa ta karba amma bata sha ba a karkashin filo ɗinta ta ɓoye su tana jira ta ga idan sun kammala sha ba tare da wani abu ya faru da su ba ita ma sai ta sha har batul sai da ta yi mata magana akan ba za ta sha ba ta ce mata ba yanzu ba za ta sha ba sai zuwa anjima tunda suka kammala cin apple din nan da ayaba wani irin matsanancin bacci ne ya zo musu lamarin ya daure wa Angel kai ganin su kwakkwance a ƙasa suna bacci kamar waɗanda suka sha kayan maye juyawa ta yi da sauri tana kallon gadon da na shi. cike da fargabar kada a ce shi ma baccin ya ɗauke sa idan su biyu ta same shi ya kwantar da kansa saman filo babu alamar bacci a tattare da shi su biyu suka rage idan su biyu tabbas ta fara zargin kayan marmarin da tsohuwa ta basu ne ya sanya su yin bacci da yake ita da danish babu ba su sha ba shi yasa bacci bai ɗauke su ba ko me yasa ta yi masa haka ko don kada su jin yunwa ne me yasa ba za ka sha ba ta yi tambayar tana kallon Danish ganin ya aje nashi a bal din a gefen shi cikin sanyin murya ya amsa mata da cewa ba na ra'ayi zuwa an ji zan sha ya karasa maganar tare da miƙewa zaune ya zuro daga ya zuro da kafafun shi kasan gadan kafin ya yunkura ya miƙe tsaye har yanzu jikinsa babu ƙwari shi yasa tun ɗazu ya gaza sakowa daga saman gada da kira yake daga kafar yana tafiya ji take kamar ta yi ta taimaka masa sai dai bata san tana kusa sai dai bata so tana kusanta kanta da shi tafiya yake yi yana waiwayen su yana waiwayen su Haris da ke bace a kasa suna sharar bacci sun bai kawo komai a ransa ba shigewa kofar toilet din su yayi sai da ya bace ta tukunna ta dauke idanunta daga kansa cike da fargabar kada ya rauna raunata kanshi tunda ba koshin lafiya gare sa ba tsawon lokaci da shigarsa cikin toilet din ta limshe idanunta tare da kishin gidawa da niyyar ta ɗan rantsa ita ma takun tafiyar mutum ta jiyo a cikin kunnenta tana bude ido ta fasa wata iriyar ciyar ƙara tare da sanya hannu ta rufe idanuwanta jikinta na kyarma a matuƙar ruɗe ya koma cikin ɓangaren toilet ɗin nasu ya labe a bakin kofa yana lekenta abin da ya faru lokacin da ta bude ido ta raba idanunta suka sauka akan surar danish da ya fito niket babu sutura a jikinsa wannan ne yasa ta yi matukar firgita jikinta ya hau kyarma dole ta ruɗe saboda halittar da ke gare shi dogo ne sosai komai na jikinsa ba karami ba ne shi kuma tsawar da ta yi ne ya sa shi gege cewa ya juya a ruɗe ya koma sashin toilet din yana lekenta kankame jikinta ta yi ta gaza motsawa ta yi matukar tsorata ranta ya ɓaci sosai ba tare da ta bude idanunta ba ta ci gaba da sirfa mishi masifa ta inda take shiga ba ta nan take fita ba sai da ta gaji da zazzaga mishi masifa tukunna ta yi shiru tana faman huci har lokacin bata bude idanuwanta ba jinya yayi shiru bai ce mata komai bai sa ta sassauta muryarta tare da cewa go back i don't wanna say you naked if you need some something a kulle ta yi maganar don ba karamin haushinsa ta ji ba kato da shi zai fito babu kaya a jikinsa yanzu da a ce idan su batul biyu ba bacci suke yi ba duk haka za su gansa ta rasa gane wani irin mutum ne shi duk da tana yi mishi uzuri na halin da yake cikin rashin lafiyar da take tunanin ɗaura masa ita aka yi shi yasa ya zama wani sauna da shi kasa kunne ta yi sosai don ta samu damar jin me yake ce mata magana yake yi mata akan ta miƙo masa bargon shi yana so zai lallaba jikinsa sai lokacin ta fahimci cewa ya wanke kayan shi ta ma haka suke yi idan suka wanke kayan su sai su sanya bargo su lallaba jikinsu maimakon tun kafin ya shiga cikin toilet din ya tafi da bargon shine bai tsaya ya dauka ba yanzu gashi ya sa ta kallon haramun ta ambaci hakan a cikin zuciyarta wait i will hand it to you ka koma toilet amsa mata yayi da to bayan wasu dakikai ta dan zame tafin hannunta daga kan fuskarta ta saci kallon hanyar toilet din ganin babu shi yasa ta yi saurin sakowa daga saman gadanta ta kai hannu saman nashi gadan ta ɗauko bargonsa ta nufi bakin doɗin farko ta tsaya tare da ɗaga murya ta ce ga bargon zuro mata da hannun sa yayi maimakon ta miƙa mishi bargon sai ta tsaya tana kallon kyawawan yatsun hannun shi sai ka ce ba na ɗan ɗan adama ba saboda tsabar kyau matsalar su ɗaya ba su yanke ba sa yanke akai ba yanda ka san hannun shaidanu kun ba zako zako bring me I am waiting birgita ta yi da jin muryarsa har ya gaji da miƙa hannu da sauri ta damƙa masa bargon ya karɓa a bakin kofar ta tsaya tana jiran ya kammala sanya bargon ya fito ita ma ta samu ta shiga wanka tana cikin tsayuwar nan ta ji takun tafiyarsa bin kofar ta yi da kallo fitowa ya jikinsa ɗaure da bargon da ya sanya har zuwa chase ɗinsa bata bari sun haɗa ido ba ya wuce ya nufi gefen gadonsa ya zauna tare da jingina bayansa a jikin bango tunani ta yi ko dai ita ma ta wanke kayanta ne domin kuwa ta jima ba ta wanke su ba har tsami suke yi mata komawa ta yi ta ɗauko bargonta da ke yashi a saman gadonta ta sauri ta nufi toilet ta shige tsawon lokaci tana a ciki sai da ta kammala wanke kayan ta shanya su bayan ta yi wanka ta ɗaura bargon a kirjinta a bakin kofar fitowa daga sashin makewayen nasu ta laɓe tana satar kallon shi sun ba ta so ya ganta in za ta wuce ganin ya limshe idanunsa ne yasa ta yi tunanin yin sauri ta wuce cikin sanda take tafiya har ta samu ta kai bakin gadonta ta haye ta kwanta irin irin ranar su biyu suka yi shi ita da danishi lokacin da kayansu suka bushe ita ta je ta ɗauko musu uniform ɗinsu ganin ya fara bacci sa ta yi saurin warware bargon da ke a jikinta ta zira uniform ɗinta sai daga bisani ta ji bakin gadon danish ta tashi ta da shi daga bacci ta miƙa masa nashi uniform ɗin ya sa hannu ya karɓa ta juya ta koma gadonta ta zauna daga gefe idan ta akan su batul da ke a sharar bacci <clears throat> kore ta gaina kokarin zame bargonsa don ya zura kayansa da sauri ta kifa kanta saman filo ba ita ta dago ba har sai da ya kammala sanya kayan jikin shi tukuna ta dago da kanta abu kamar wasa har dai har dare yayi su batul basu farka daga bacci ba hankalin Angel ya ki kwanciya shi kansa da nishi jikinsa duk yayi sanyi har sai kowaye daga saman gadansa ya je ya duka a gabansu yana tattaba su wannan wani irin dogon bacci ne da mutum zai kwashi yini guda tun safe har dare anya kuwa tsohuwa abin da ta yi ta kyauta musu sai ka ce wasu matattu danish ko in zo in kama maka mu mayar da su saman bed ɗinsu ta yi tambayar tana kallon danish da ke tsugunni a gaban haris da ke ta bacci ba tare da ya juyo ya kalle ta ba ce mata eh sakowa dai daga saman gadon ta karasa inda danish yake ya sa hannu ya rike kafafuwan Haris ita kuma ta rike hannayen shi suka daga shi zuwa saman gadon shi suka kwantar da shi haka suka bi kowanne su ɗaya bayan ɗaya suka ɗauko shi daga ƙasa suka mayar da shi saman gadon shi suna ajiye batul a saman gadonta gaba ɗaya hasken ɗakin ya ɗauke duhu ya mamaye idanuwansu ba sa iya ganin juna bari na ce na kunna fitilun ɗakin kada ka motsa ta faɗa mishi hakan ne don ta san halin shi da rodo yanzu ya rikice mata tafiya take cikin ɗakin tana lalaban hanya har Allah ya sa ta ci karo da tebul ɗin da fitilun suke ta kai hannu ta tsugun ta ɗawa ta kai hannu ta kukkunna su ɗakin ya haske sosai ta ɗauko ɗaya daga cikin fitilun ta juyo tana hasko inda da nishi yake a tsaye ya goya hannayen shi saman chest ɗinsa ya ɗan jingina bayansa jikin bango tunkararsa ta yi a daidai inda yake ta tsaya da sauri ya rufe idanuwansa saboda hasken fitilun da ke a hannunta ba karamin cika masa ido yayi ba ganin haka ya sa ta kawar da fitilar gefe mu je mu kwanta ko ta yi tambayar tana kallon shi babu musu ya amsa mata da to juyawa ta yi gaba ta wuce na ta gadan shi ma ya wuce gadansa a tsakanin bed ɗinsu ta ajiye fitilar kusan a tare suka hau saman gadansu suka kwanta suna fuskantar juna ya tsare ta da sexy eyes ɗinsa yana kallon ta with hot blinking ganin kallon ya yi yawa ne sa ta ce ba za ka yi bacci ba with lower voice ya amsa mata da cewa bana jin bacci ya tsina fuska ta yi sam ba haka ta so ba saboda ta shirya yin amfani da wannan damar da take da ita tanish baka jin yunwa na gajiya baka ci komai ba yunwa kuma babu abinci wai ba za ka ci apple ɗinka ba sai in haɗa maka da nawa ka ci hanjal sarkin wayo so take ci don shi ma ya yi bacci mai nauyi irin na subatul ko ta samu ta shige toilet ɗin can ta fara gudanar da aikinta na fasa glass window ɗin nan domin shiga cikin gidan kurkukun kaddara bana jin yunwa shine amsar da ya bata tunani ta shiga yi ta wuce ta wace hanya za ta yi mishi wayo dan yayi bacci tunda ba za ka yi bacci ba to ka daina kallo na mana ni ina so na yi bacci bana iya bacci idan ana kallo na jin abin da ta ce ne sa shi yin saurin rufe idanuwan shi tsawon mintuna Angel tana kallon shi tunanin kiran shi ta yi don ta ji idan ya yi bacci danish amsa mata ya yi ya wai ba za ka rantsa ba da buɗar bakinsa sai cewa ya yi if you don't sleep nima ba zan yi ba sirius ya yi magana rufe da ta yi is okay gashi nan zan yi baccin kai ma ka yi ya amsa mata da to daga haka kowa ya yi tsit a cikinsu a lokacin da ta yi tunanin ya nutsu cikin baccin shi ta sauko daga saman gadonta ta kai hannu ta ɗauki fitilar da ta ajiye a tsakaninsu a tsakanin bed ɗinsu cikin sanda take tafiya tana tunkarar sashin toilet ɗinsu duk taku ɗaya sai ta waigo ta saci kallon shimfiɗar da nishi tana kawowa bakin kofar shiga sashin ta afka ciki ta buɗe toilet ɗin ta shige ta ja kofa ta garkame ta a kasa ta sauke fitilar ta taka zuwa gaban bokitin karfen nan ta ɗauke shi tsayinta ba zai kai ga tagar ba dole sai ta ƙara da tsalle cike da ƙwarin gwiwa ta daddage ta daka uban tsalle ta daga bokitin ta buga shi jikin glass din da iya karfinta na karshe sai dai wani abin mamaki glass din ko gizo bai yi ba kamar ta daki karfe ashe abin ba na wasan yara ba ne tsalle ta ci gaba da tana kwaɗa bokitin jikin glass din akalla ta yi kusan sau talatin amma glass din ko kaɗan ya ki tsagewa jikinta duk ya sake ga uwar zufa da take tsako mata sai faman haƙe take yi kamar wanda ta sha uban gudu ta galabaita sosai sauke bokitin ta yi a ƙasa ta tsugunna tana mayar da numfashi hatta idanunta sai da suka canza launi idan ta huta ta dawo normal sai ta kuma miƙewa ta ɗauki bokitin ta ci gaba da buga shi jikin windo, har sai da har sai ta galabaita tukunna sai ta koma ta tsugunna tana haƙi a wannan karan da azama ta miƙe ta ɗauki bokitin ta daddage ta ɗaga shi da niyyar ta kwaɗa shi jikin kilas ɗin kwatsam ta ji motsin mutum a cikin makewayin rasgaban ta yi wani irin mugun bugu tsananin tsoro ya bayyana akan fuskarta ba ta san lokacin da ta jefar da bokitin hannunta ba sam ta kasa juyawa ta ga wane ne ya shigo cikin toilet din bayan kafin ta shiga sai da ta garka mai kofar ta ciki ta sanya jan lock ta yadda ba wanda zai iya shigowa tabbas ko wannan kowane ne to ba mutum ba ne, sai dai aljani tuni ta sha jinin jikinta zufa ta kota ta ina ta shiga wanko mata takun tafiya ta ci gaba da ji ana tunkaro inda take wani irin wahalallen yawo ta haɗiye kafin ta yi tunanin juyawa baya ta ga wane ne ta ji aron gume ta sai da ya zagayo da hannayen shi saitin shafukan cikin ta tukunna ta gane wane ne tsabar rudu ta kasa furta komai muryarsa ta juyo kasa kasa yana faɗan mu koma ɗaki i was scared of being alone kin tafi kin banni ni kadai tashin hankalin da ba a ba shi date kwanto da kansa yayi ta gefen wuyanta tsigar jikinta duk ta tashi domin kuwa wannan da kyar ya kasance da nashi ne ta yaya aka yi shigo toilet din bayan ta yi lokin na kofar saukar numfashinsa ta ji a saman skin ɗinta sai ƙara kankame da yake yana faɗin su koma ɗaki a cikin zuciyarta, ta shiga ambatan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin da kira ta samu ta daure ta cije ta kai hannu ta raba hannayen shi daga tamke cikinta da su a roɗe ta juya tana kallon fuskarsa da gaske dai shi ɗin ne dai da nashi da ta bari a kwance na bacci da sauri ta kai idanta kan kofar toilet ɗin dan ta ga idan ta nan ya biyo wani abin al'ajibi kofar a datse take da jam lock kamar dai yadda ta bar ta kallon shi ta yi sai faman limshe idanuwansa yake yi ki wuce mu tafi bacci nake ji yadda yi maganar voice ɗinsa a raunace babu musu ta yi gaba ya bi bayanta a bakin kofar ta tsaya tare da jamlok ɗin ta sa kai ta fice yana abu da ita ta yi tsammanin idan aljani ne zai ɓace ta ainihi kuma ta gan shi kwance saman shimfiɗarsa sai dai ba haka ba ba haka ta gani ba shi dai ne da kansa ya taso tabɗi akwai gwarama domin kuwa dole ɗaya ya kasance gaskiya danish ana sarrafa shi